Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa tubabbun tsagerun neja Delta sun nesanta kansu daga 'yan awadan Biafra da ke neman raba Najeriya masu fama da da lalurar ciwon ido dubu ɗaya a jihar Taraba sun samu ɗauki. Ƙungiyar Izala ta sauka a Abuja don gidauniyar raya ilimi da salama. A da magaran jama'a sun gudanar da addu'ar roƙon ruwa don yadda akan haɗo iska mai zafi ba ɗigon ruwa. Yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum barkan ku da wannan hantsin. Ta da fatar an wayi gari lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Ɗalibai uku suka mutu biyo bayan sace wasu ɗalibai casa'in da hudu da malamai takwas a arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata, a cewar shugaban makarantar ajiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar, ta ce ta ceto malamai uku da ɗalibai takwas ya zuwa yanzu, inda ta kashe ɗaya daga cikin masu garkuwa da ɗaliban. An yi ta sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa a arewacin Najeriya, inda sace-sacen mutane ya ƙaru da yawa. tun daga ƙarshen shekarar 2020 yayin da gwamnati ke ƙoƙarin tabbatar da doka da oda inda kuma tattalin arzikin ƙasar ke cikin mawuyacin hali. An gano gawarwakin wasu 'yan mata biyu da yaro ɗaya biyu kuma da raunin harbin bindiga a ƙafarsu a cewar Malam Mustapha Yusuf. shugaban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin yawuri a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce 'yan fashin sun yi amfani da wayoyin ɗalibai ne wajen kiran iyayensu inda suka nemi a biya kuɗin fansa har naira miliyan sittin. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka, Jake Sullivan, a jiya Lahadi ya nemi ya sassauta tasirin zaben Ibrahim Rice mai tsatsauran ra'ayi a matsayin sabon shugaban Iran yana mai cewa ko da daga ƙarshe amurka za ta sake shiga cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nukiliyar tehran zai dogara ne da shawarar da shugaban addini ayatollah ali kumaini ya yanke raizi zai maye gurbin hussein rauhani mai sassaucin ra'ayi a cikin makonni shida masu zuwa amma sulaban ya faɗa wa shirin talabijin na abc news a wannan makon cewa kowane ne shugaban Iran ɗin ba shi da muhimmanci fiye da cewar ɗaukacin tsare-tsarensu na ginuwa ne kan irin alkawulla da za a iya tantancewa wanda zai kai ga watsi da yiwuwar Iran ta ci gaba da haɓaka nukiliya tare da wasu manyan ƙasashen duniya biyar. Amurka ta tsindima cikin tattaunawa da Iran don sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 don takaita tsarin nukiliyan Tehran wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fice daga ciki yana mai cewa tsaurin yarjejeniyar bai gamsar ba. Trump ya sake saka takunkumin tattalin arziki a kan Tehran wanda aka yi watsi da shi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da babban mai taimaka mishi wajen samar da zaman lafiya, Abdallah Abdallah za su ziyarci Amurka don ganawa da shugaba Joe Biden a fadar White House nan da ranar Juma'a mai zuwa. Wannan ganawar farko ta ido da ido ɗin na zuwa ne gabanin janye ragowar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar sha 11 ga watan Satumba. Daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana da yakin har abada. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Jen paski ta fada a jiya Lahadi cewar Biden yana maraba da shugabannin Afghanistan ɗin kuma zai tabbatar musu da irin goyon bayan diflomasiyya da za su ci gaba da basu tattalin arziki da jin kai na amurka ga kasar da ke fama da rikici yayin da ake ci gaba da rage sojojin amurka a kasar guguwa mai karfi ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a jihar alabama da ke nan amurka yayin da guguwar ta ratsa kudu maso gabashin amurka ta haifar da ambaliyar ruwa da kuma haddasa guguwa da ta lalata gidaje da dama. Mutane goma ciki har da yara tara suka mutu a ranar Asabar a cikin hatsarin mota kimanin kilomita goma sha biyar kudu daga ƙaramar hukumar Montgomery a kan titin gwamnatin tarayya a cewar mai kula da yankin ƙaramar hukumar Butler, Wayan Gallock. ya ce da alamar santsi da ke kan hanyar wanda mai ya malale da ruwa ne ya yi sama da motocin wanda ke ɗauke da yara takwas masu shekaru hudu zuwa goma sha bakwai wanda suka mutu a cikin wata mota mallakar wata hukumar gwamnati da jihar alabama ke kula da ita saboda yara da aka ci zarafinsu ko kuma sakaci mutane biyu sun mutu a wata mota daban abinda Gallup ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai na yankin. Cody Fox mai shekaru 29 da Andrea Fox mai shekaru tara dukkansu daga lardin Marion a jihar Tennessee sun mutu. Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Tsagerun Neji Delta da suka tuba zamanin mulkin marigayi shugaba Umar Musa 'yar Aduwa sun nesanta kansu da hannu a lamuran 'yan awadan Biafra na IPOP da ke zubar da jini don kafa kasarsu. Tsagerun na cewa ba abin da ya haɗa su da 'yan IPOP. Ga rahoton Lamido Abubakar. Mostly for now, the IPOP connection, we want to stop it abruptly. Wannan wani jagora ne na wata ƙungiya ta tsofaffi tsofaffin 'yan bindigar yankin Niger Delta ya ce dangane da tashe-tashen hankulan kungiyar nan ta IPOC daga yanzu babban ƙudurinmu shine na toshe duk wata hanya na samun tallafi da kungiyar ta IPOC ke yi. Kuma mun san maɓoyar 'yan kungiyar ta IPOC musamman a jihar Rivers maɓoyarsu ita ce karamar hukumar Obibo. Sa'annan kuma muna da mutane da dama a karamar hukumar ta Obibo a shirye muke mu sa kafar wando daya da su sannan kuma muna goyon bayan zaman lafiya. The criminal Nnamdi Kano, they claim that they sent money to give to me. We're waiting for them to bring the evidence. Wannan wani tsohon dan bindiga ne da ke da suna Asari da Kubu da ke shugabantar wata kungiya mai suna Niger Delta Vigilantes Force yana cewa ne IPOP suna kokarin kasara zaman lafiyar Najeriya kuma mun san masu tayar da kayar baya na kungiyar ta ipop da ke lungu da sako a sassa daban-daban na yankin Niger Delta kuma mun san masu daukar nauyinsu da ɗimbin kuɗaɗe sannan kuma kungiyar ta ipop ta ce ta bani wani kuɗi kimanin naira miliyan ashirin a kasar kwatano ina sauraron su idan suna da wata ƙwaƙwarar hujja ta bani waɗannan makudan kuɗi to su gabatar wannan batun kanzon kurege ne. sunana ofelne ina so zaman lafiya suna yanzu abin da su kenan kuma a cikin niger delta zan akwai mutane daban-daban daban da za suna cikin wannan abu. tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara tsokace. sunana muhammad bala ɗan rajin karatun da alama a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas. eto eh, gaskiya matakin da ta ɗauka na yanzu na jimla jami'an tsaro ganin nasu zai tsorata su masu yin wannan abun ba dai su shigo suna cin zarafin mutane ko kuma suna kawo wasu kalamu da za su dinga zara wani bangare don a samu asarar rayuka da dukiya. Wannan mataki da aka dauka ya fara haifar da ɗalibin ido tun da ana kiran wasu al'umma da shugaban Hausawa cewa da Allah a zo a yafe ma juna. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A jihar Taraba masu larurar ciwon ido su dubu ɗaya sun samu tallafi daga wani mai taimako da ya ɗau nauyin yi musu magani. Salisu Garba Lado ya aiko mana da rahoton. Wani bawan Allah da bai so a baci sunansa ba shine ya ɗauki nauyin jinyar al'umma masu lalurar ciwon ido na jihar Taraban wadda akalla ba kasar ba yawan su ya kai kimanin dubu ɗaya. Ya ko ɗauki nauyin ne a ƙarƙashin wannan ƙungiya na Jefan wato Jama'atu Izalatu Bidiya wai kamatu sunna health center da yake mana ƙarin bayani madadin bawan Allah da ya dauki nauyin wannan mutanen Malam Alkasim Dallatu wanda ke zama shugaban wannan kungiya na reshen jihar Taraban. Na tiyata ne ko kuma magani ko wanda ya shafi za a bashi gilashi. To waɗannan su ne kuma mun samu wannan dama ne hannun wani bawan Allah. Ya ce ya kamata a samu mutane a taimaka mu domin su zo a samu likitoci su kawo masa bajet kamar na mutum dubu ɗaya zai ba da domin a yi musu jinya fi sabilillahi. Ba abin da ake biya kyauta ne wanda ba za a iya yi a nan ba za a faɗa masa a bashi takarda da zai je gaba. ba. Tuma waɗanda suka ci gajiyar wannan taimakon sun koyi jawabin godiya kamar haka. Sunana Mustapha Isa Ibrahim. Duk da ba bana gani a gurin nan. Ina bada da shawara wa 'yan uwa da suka zo wannan waje komai da za a bi ka'ida dan tun daga sallah asuba na gudu wannan ko karyawa ban yi ba. Sunana Hajar Suleiman. Ciwon ido ne kawo ni. A yayi kamar shekara yayi uku. Na je magani duka na yi har mai duka na yi magani dai to gashi nan dai idan dai. Wani lokacin idan din ina mun durun durun kuma ina wannan ina yin hawaye. Sai muka zo na muka ce to bari mu zo ko mu gwada a nan mu gani abin abin da Allah zai yi. Yusuf Musa Makeri. Mun a gaskiya ina fama da shirin ido sai da yadda ake samani A gaskiya saboda Allah mutane sun yawa sosai. Ana kokarin bada kati da kuma ba da magunguna a yanzu haka. To Allah Ubangiji Subhanahu ta'ala ya ba da sauki. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ƙungiyar Izala ta sauka a Abuja inda ta yi wa'azi na ƙarfafa ilimi da salama. Bayan wa'azin ƙungiyar ta ƙaddamar da gidauniya don kammala aikin cibiyar Islama da katafarin masallaci a unguwar Buzafe da ke Abuja. Shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir ya ce raya ilimi ne ƙashin bayan ƙungiyar. ne babbar manufar mu ta karantar da duniya tsantsar addinin musulunci wanda ya shafi fagen rayuwa gaba ɗaya. Ta hanyar wa'azi kafa makarantu buga littattafai shirya tsare-tsaren semina kamar yadda muke yi yanzu dinnan sannan kuma da neman tallafawar kowane daga cikin musulmi don wannan manufa ta daga addini don lafiya da zaman lafiyar duniya wanda dukkan damoyi asalinsu jahilci ne da son zuciya da lalaci da rashin sanin ciwon kai to a wajen wannan karantarwar Allah yake ba mu wayewar kai wannan a takaicin takaita shi ne manufar shugaban majalisar malamai na kungiyar a Abuja Sheikh Ibrahim Duguri har ya gabatar da tafsirin bana a masallacin wadda ko a wani birni ne a duniya inda aka ce masallaci ba wai girma ba tsari na zamani da kuma kyau wannan masallacin ya kai sannan kuma a cikin kwanakin da yanzu nake magana ba su wuce kwanaki shida ko bakwai ba don ba su kai kwana goma ba in kaga ɗakin taron da aka gyara da harabar da aka yi ta zamani a wannan masallacin abin zai baka mamaki don haka insha Allahu bisa ganin waɗannan ayyuka da aka yi cikin nasara kuma a ɗan ƙanƙanin lokaci to muna sa rai da kyakkyawan zato insha Allahu cikin watanni zan ce ko kuma ba zai kai shekara ba da izinin Allah cibiyar za ta koma yadda ake bukatar ta koma don haka insha Allah cikin 'yan watanni za mu kara sanar da al'ummar musulmi labari mai faranta rai cewa an kammala wannan aiki saura budewa insha Allah. Gwamnoni da manyan malamai suka halarci taron ciki har da Dr. Isa Ali Fantami wanda ya wakilci shugaba Buhari. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi. A dama garam ta jamhuriyar Nijar hukumomi sun jagoranci gudanar da roƙon ruwa don yadda har yanzu damuna bata zauna ba sai iska mai zafi. wakiliyar wakiliyarmu tamar abari ta aiko mana da rahoton mai martaba sultan na da magaran alhaji abubakar sanda shi ya jagoranci waɗannan addu'o'i matsayina na jagora mun gudanar da sallah kamar yadda aka saba yi duk shekara idan damuna ta gabato mukan haɗu a yi addu'a a bisa kan damuna allah ya damuna mai albarka kuma damuna na mun gani ta ɗan kawo zo da jinkiri to muna so duka muna gayyata al'umma musulmi a ci gaba da addu'a allah ubangiji ya taimake mu ya bamu damuna mai albarka ya bamu zaman lafiya da kwanciyar kwanciyar hankali a cikin ƙasa na cikin gida wanda ba su zo ba a cikin masallatai na ratibi muna kira gare su a ci gaba da yi don Allah ya taimake mu. Shi ma daga nashi waje gwamnan jihar da magaran Isa Musa kiraye ga jama'a da su kula da yin addu'o'i irin waɗannan. Da yake shi mutum da kwai rauni muna ganin abin muna gauga da mana dai bata ko ha yanzu. Mun ka kira wannan zaman taro na karanta Qur'ani da roƙon Allah saboda Allah shi sabko mu da damana mai kyau da kuma mai albarka. To shi yasa mun kai wannan zaman taro kuma mun ji daɗin da muka ga jama'a ta amsa kira an yi addu'o'i kuma abin da muka gargaɗi imamai a ko'ina inda duk an kai sallah a ci gaba da roƙon Allah Allah shi ba mu damuna mai albarka Allah shi ƙara kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu da kuma sabon arziki a cikin wannan ƙasar ta sallar roƙon ruwa dai tana da muhimmanci da ma'ana kamar yadda Imam Malam Umaru Birni ya yi fassara a kai idan to damuna aka ga tana wani wasanni haka ko ta ja da baya to babu laihi a yi sallah wannan sallah tana da muhimmanci ban da sallar kawo ruwa har lafiya har arziki ba a taba wa Allah raka a tsewa biyu aka yi sallah Allah bai amsa addu'a nan ba addu'a ce sallah ce ta mustajaba ko a cikin jirgin ruwa ba aka rasa ruwan da za a sha Allah ya ce a yi raka a tsewa biyu aka yi wannan an yi ruwan sama an samu abin za a sha sunna ce muwakkada shine annabi yake cewa ku huto mutazallilina khashi'ina mutawadi'ina kuna masu kaskantar da kai ku zo da kuma tufafi masu sabbi masu tsada kuma ku zauna a ƙasa kuma ku kaskantar da kanku wajen Allah Allah shi abin da Allah ke so kenan shi Allah ya alfahari da haka al'ummar gari sun ji daɗin yadda aka tsara waɗannan addu'o'i cewar shugaban 'yan kasuwa Alhaji Mamman Fari Allah muna roƙon ka dan daraja annabi dan alqur'ani ka ba mu abin da za mu yi da mu da 'ya'yanmu irin mu ya albarka kasan mu ta yi albarka su kuma shugabannin namu Allah ya tilasa musu su yi adalci kasa ta na lafiya kowa ya yi harkokin shi albarka annan muhammadu addu'a ai mu fara buɗe ce mu kai insha Allah yau an addu'a abin da zamu ci a jama'a ayi yi taimako in an koma gida ma tun da yanzu a cikin wani tsanani yake to a ta addu'a babu abin da zai raba mu da duk wani abin da muke gudu sai addu'a a bar cece ku ce kaza kaza in mu koma wurin Allah ma wurin shi muke Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar a gaishe ki Tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka yanzu ga Nasiru Adamu El ya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a zantawar da muke da matasan a ofishin muryar Amurka na Abuja. matasan da suka hada da yaƙo yakubu yobe sambo jibrin sambo jada hawa abubakar buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen tsaro matashi sambo jibrin jada ya faɗi yadda aka sake su a bayan kanta lokacin da suka kai labarin wani da aka harba ba da haƙƙin shari'a ba ku kasance da zauren matasa na voa a nan muka kai labari wasu ne suka harbi wani a gaban 'yan sanda gaban jami'an tsaro da washe gar muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru kuma an sa na mutane abun da suka fara cewa o oh, su surveillance na wannan division lugu division abun da ya fara cewa yace abun nan mu da muka kai report din mu ma detaining din mu eh, tun karfe goma da rabi muna station ne muna bambar wurin ba sai karfe hudu na tuna ka bugu min waya ka ce min wani ya harbe wani ba ma eh, wasu ne suka harbe kuma har yanzu mun ta zuwa station har yanzu ba wanda ya ɗauki mataki a kansu ko jiya na mun kowa station ɗin mun samu jibi amma har yanzu ba abun da suka yi. wato eh, eh, jikirin kana zargin ana wasu suna ɗaurewa masu eh, laifi ba yake na jami'an tsaro. gaskiya akwai wanda suke ɗorewa su laifi especially mu muna zargi kamar shi osi sovereign na wani wannan legal division wannan lokacin gaskiya tsakanin da ran da muka kai report a gabansu aka yi wannan abu a gaban 'yan sanda sannan a lokacin ko ba su attempting ba ko jiya na sai da muka je muka ce ga suna zuwa kama su amma har yanzu yan sanda ba je sun kama su ba to wai shin akwai wani kai rahoton da ya wuce cewar dan ta'adda da ya saci yayi garkuwa da bil'adama ya shiga daji da shi akwai kwarmaton da ya wuce an san mahaifinsa a dauki mahaifinsa a je da shi har cikin dajin to wannan ai wai abu ma ya ma bi karfin kwarmato ai ita gwamnati ma da mata take kenan da za su ta ka karshe wannan al'amarin garkon nan za ta ka karshen su abinda za a duba idan mutum an sace shi yana daji yawanci ba za a kamar na ji gwamnan kaduna yana cewa sun ɗauki ma matakin za a rika kai hare-hare a kwato mutanen da karfi amma illar ita ce za a iya rasa wasu daga cikin mutanen shi sai mu ce yana garkuwa da wani sai an bi abun a hankali a samu a karɓo shi lafiya gabiru kai na ji kana da magana wato ranka ne magana anan shine yawanci masu ga kwana mutanen in an kama su muna ganin su yawanci shaye-shaye suke duk wannan ina aikin drugs eh duk dai wannan sabon shugaba muna mai kyawun zato wannan sabon shugaba janar buwa marwa muna mai kyawun zato amma ina ina suke ina ke shigo da ƙwayoyin wanda kan gane manyan nan ko 'yan siyasan nan su suke zubar wannan abubuwa muke zargin su su suke daure ma wani gindi in ba haka ba in gaskiya ne ake magana talaka ba da haɗin kai ina ina ina mai unguwa ina dagaci ina hakimi amara su banga su ne mu kai da kake magana da kai su ba mai magana da su kuma da su kasan nan da ake zargin wasu jihohin a ba su inda jihohin a ba su rigar su wannan martaba da su tada akwai waɗanda aka samu a gabanin sarakunan gargajiyar da hannun su a cikin badagalar da ake samu da hannun su a cikin eh? badagalar eh? ko mu kanmu gabacin Najeriya abin da ya kawo mana arewa maso gabas abin da ya kawo mana sakacin nan ayi a baya iyayen yaron yaro zai tafi je iyo ta'addanci ubansa ya san cewa yaron nan dan ta'adda ne kuma zai dawo haka zai bashi shiga cikin ita yau bari mu ji eh, magana magana da shugaba Buhari ke yi na cewa wasu daga Sakkwato an gayyato su sun zo Kano sun sun ce mota da sauran da abubuwan rayuwar shi idan da masu dagatai suna da martaba masu unguwanni da wannan mutane ai ba za ka zo ka Sakkwato sai kuma zaɓe ba kina da aka ba su masauki idan da daga tannan suna da mutunci kamar da da ya san daga ina suke tun daga lokacin da sauka da jikunan su daga ina suke matsalan da ake sai an zo gurin mai unguwa sai an je gurin zakaci amma yanzu kai ka da gidanka ka ba da haya kai mai kuɗi ne kai gidanka ne ba da sai za ku maka kaga ne dole ka ce ita kuɗi kake nema kowa kudi ka an ba kudi ko ne ka ba mamaka don haka ina ma kara jan hankalin gwamnati duk wanda aka kama gidan shi ya aje dan ta'adda aka ko daga bayan kan ta'adda aka tabbatar da ya taba gidan nan a rushe gidan nan kawai an huta ke kawai oh, shi ne eh, jibrin san bukai maka mara wannan baya gaskiya na mara baya a rushe gidan kawai gaba ke kuma ɗauki mataki kuma akan shi bai kasance izina ne ga wasu don ba wai in ba an ɗauki wata mataki ba don najeriya kaga ƙasa wacce take da dokoki amma yawanci a ɗauki dokokin a tabbatar a yi aiki da su ya zama to wahala sai kasance dokokin ƙasan bakin a rubuce take a takarda amma aiki da ita zai zama matsala shin babban matsalar da ake ciki ba yadda za a yi a samu zaman lafiya a ƙasar nan dole ne a rufe idanu ba dan taraka ba dan mai kuɗi ko dan wane ne yayi ranka ko wane ne shi ban wanda fi karfi doka duk wanda ya taka doka doka ta aiki akan shi kawai shi ne ce zan iya tunawa yan sanar ce tsarin da wuce iya tunawa suke magana cewa za su fara ba da beli na jama'a saboda kotuna sai da aiki eh to alhaji ya to daga zini ka ga ni yanzu ai ko yanzu ai kun dawo kan abu da kama suspect su hukunta shi harkar tsaro ba wai ya ta bari me kake faɗa na ce alhamdulillah tun yanzu ma haga sun fara fahimtar cewa harkar tsaron nan ba wai iya ta jami'an tsaro bane ba iya su zamu zuba wa ido ba tunda har shi dan uwa na yi magana akan cewa ina masu anguwanni ina gatai to kaga wannan harka ce ta zo mu haɗa hannu da ni da kai mu magance mu harkar tsaron nan kenan tabbas kamar inda ka faɗa shi kansa mai anguwa wakili ne na al'umma kuma mai anguwa wakili ne na gwamnati tunda ban san wa'yansu wuraren ba ne amma kamar ni kasa ta ta Kano masu unguwanninmu ma gwamnati tana biyan su ta haka don haka tunda gwamnati tana biyan su bayan da za a yi kamar ni a jiha ta Adamawa ban taba jin labari inda aka ana security meeting a ce an kira masu angwani a zo a yi security meeting tare da su ba ba haka aka mai da su saniya ware ko da ba a biyan su ko da ba a biyan su security meeting ya kamata a kira masu angwanni su ma a zanna da su a security meeting wallahi da ana haka wallahi irin wannan garkuwa da al'umma da sauran zan duk ba za a same su ba wannan don haka wannan ina son kwanci abu daya tasiri wasu dama na ji suna faɗan cewa waɗannan masu sarautun gargajiyan suna da tasiri wajen hana abubuwa na laifi idan aka hada kai da su faɗa mana yadda abin yake kasance gaskiya masu sarakunan gargajiya suna da tasiri wajen inganta tsaro in za ka duwa ga tun lokacin mulkin mallaka kamar lokacin ah, da rade ya zo ya fata addanci a nan maiduguri ai sai da aka hada kai da sarakunan gargajiya sannan su suka kira yan bangan su suka zo suka abun suka yaƙi rabi har aka ci nasara kan shi haka bukar madidi shi man da ya zo bayan mutuwar rabe da shekara bakwai shi man da ya zo wannan shi mai fara garkuwa da yaran mutane ɗauke wasu ya shiga da su kamaru ya ɗauke na kamar ko ya shiga da su najeriya annan da aka hada kai da a turan mulkin mallaka duk karfin tsaronsu da sauransu da makamansu da suke da ci a lokaci abun da ya fi karfinsu sai da aka kira jami'an aka kira sarakunan gargajiyan ga baki daya aka zanna da su aka haɗu aka kira yan banga da sauran suka haɗa su sannan aka zo aka karshe shi bukar madidi in har turan mulkin mallaka za su yi amfani da asali mai sarakunan gargajiya da sauransu ai wannan yana nuna ka cewa lalle su sarakunan gargajiya suna da muhimmanci a wajen tsaro al'umma gabaki daya to me yasa a yanzu haka ita gwamnatin ba za ta da wannan tsarin ba a ɗauki sarakunan gargajiya da masu angwanni da masu jimilla da dakatai da sauransu ga baki a dinga tafiya da su ga baki da duk wani security meeting da sauransu in ana haka a nan gefen jada na dawo bayan buhari na ina goyon bayan buhari da cewar muna da gudunmawar da ya kamata a ce mun bayar wacce gudunmawa ya kamata mu bayar mu da muke mu talakawan mu ya kamata mu dawo mu farfado da darajar sarakunan mu ta hanyar ɗebake musu kewa a baya zamanin muna lokacin muna 'yan ƙananan yara in da nake da yake ni ba kauye ne noma muke in muka tashi muka yi noma zakkan nan tara shi muke mu kai shi gidan mai gari mu tabbatar da cewa mai garin garin mu yafi karfin abin da zai ci a gidansa da hidimarsa amma yau mun dauki mun zubar da darajar sarakunan mu zakkar ma ba bawa muke ba bawa sarakunanmu muke ba sarakunan mu sun koma a ji a ɗauki naira dubu goma sha takwas gwamnati ta basu to fa sai abin da gwamnati ta ce da su sai abin da gwamnati ta ce da su ba su isa ba saboda mutum zai yi tunanin wannan albashin naira dubu goma sha takwas in fa ya faɗi gaskiya ko kuma ya huto ya tona za a dakile za a hana shi hanyar cin wannan abinci to kaga ashe lalle magana buhari ta fito ta yi tasiri a nan dole sai dai mu talakawa mun dawo mun dawo da martaba kuma su kansu sarakuna su cire kwaɗayi da wannan zilamar da suke saboda a nan an samu cewar sarakunan gargajiya akwai wanda aka kashe wannan zauren ma dai dan an ce na matasa ne amma da ya kamata a ce an samu samu dattijai waɗanda za su yi muku tariyar abin da sarakunan irin mulkin mallakar da suke wa mutane a baya. Masu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida jiburin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da banga na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi watsi da kiraye-kirayen da wasu 'yan najeriya ke yi ko kuma a sake salta tsarin gudanar da mulki a kasar a wani sako da shugaban kasan ya aiki wajen kaddamar da wata gidauniya na kudurar abiola a gaban garin zaria ya ce masu kiraye-kirayen raba kasa ko yin sabon fasali musamman daga yankin tsakiyar najeriya da yankin kudanci ko yammacin najeriya ba su karanci tsarin mulkin najeriya ba don haka shugaban kasan ya ce 'yan najeriya su ci gaba da haƙuri zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya sai kuma jaridar da guardian ta ruwaito shugaban ƙasa muhammadu buhari na kira ga shugabannin mulkin soja a ƙasar mali da su hanzarta mika mulki ga gwamnatin farar hula shugaba muhammadu buhari a cewar jaridar da guardian yana jawabi ne a taro na hamsin da tara na shugabannin kungiyar ecowas da aka gudanar a birnin accra ta ƙasar ghana da shugaban ƙasan ya juya kan ƙasar libya ya yi allah da matakin da majalisar ɗinkin duniya duniya ta dauka na koran mayaka daga kasar ta libya ba tare da an karbe makaman da irin wayannan mayaka rike da su ba yana mai cewa irin wayannan makamai ne ake amfani da su wajen ta da hankula a wasu kasashe sai kuma jaridar leadership na cewa yan bindiga sun kashe mutane 29 a wani hari da suka kai a jihar zamfara tuni dai mazauna wayannan ƙauyuka suka tsere domin neman mafaka a wasu manyan garuruwa da ke jihar ta zamfara sai kuma jaridar da son na cewa yanzu haka ɗalibai ɗalibai masu neman shiga jami'o'i miliyan ɗaya da kusan rabi ne suka fara zana jarabawar shiga jami'a na jam jaridar the sun ta bayyana cewa akwai cibiyar rubuta jarabawan kimanin 800 a sassa daban-daban na kasar to sai dai kuma yankunan da ake fuskantar matsalolin tsaro musamman ma dai a arewacin najeriya sun fuskanci matsaloli na rubuta jarabawa inda hukumar ta jam ta tura su wasu jihohi da ake samun zaman lafiya sai kuma jaridar the nation ta ruwaito gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagutu na cewa maharan da suka kai hari wata makarantar gwamnatin tarayya da ke wuri sun fi karfin jami'an tsaro kusan ashirin da aka tura makarantar. Gwamna Bagutu ya farta hakan ne a ziyarar jaje da ya kai garin Yawuri. Kawo yanzu dai an bayyana cewa kimanin ɗalibai guda biyar da kuma malamansu guda biyu ne aka ceto daga hannun 'yan bindiga yanda kuma wasu kimanin guda uku ɗalibai suka rasu. Har yanzu dai sojoji da sauran 'yan banga da 'yan tauri sun yi wa 'yan bindigan kawanya a wani daji da ke yankin sakaba babin ya cikin murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni madina dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.